mun haɗu a wannan majalisi mai albarka mazuru shehu awak da ke nan jihar 'yan garin bauchi saboda zumunci da kuma abunan liyafa ko walima da'awa da aka mana na auren abunan arama musa shehu awak da amaryarsa malama khadija na jin haka ne ku idan ba na manta sunan ba a wannan majalisi mai albarka karkashin gayyatar da hajiya aisha allah ta'ala ya kara mata imani ya sa ta yi karshe mai kyau ya kara mata lafiya mai albarka ta yi mana gaba daya allah ta'ala ya saka da alkhairi ba zan ɗauki dogon lokaci ba saboda ba a bukatan a ɗauki dogon lokaci sosai amma za mu ba kowa daga cikin 'yan uwa da suka zo cikin masu darussa karantaswa da ke majalisin ya samu halartar manya-manya cikin 'yan uwa masu karantaswa daga profesa mai jiran gado malam mansur isa yalwa allah ya kara masa imani sai karshe mai kyau akwai babban malami dokta daga abin nan jihar jigawa malam fadl jigawa ko kano ko kano <laughs> malam fadl arama alkur'ani masanin alkur'ani sannan bayan wannan akwai malam aminu rabiu babban limamin masallacin ah, usman bin fodio da ke nan cikin jihar akwai malam umar shehu na'ibin malam mansur kuma limamin masallacin juma'a na atb gobe campus sannan akwai malam yusha shitu shi ma ya samu halattowa to wannan ya sanya farko za mu fara da maganar alkur'ani domin daman alakar mu da kowa na alkur'ani ne sai dai kawai banga an gwamba ne ina son ya zauna a nan ne saboda akwai shawarar da muke bukatar malam fadl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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن ياتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يرون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 وسيعلم الكافر لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd ayan wa assalamu alaikum rahmatullah ah, da farko wa in kana cewa malam ya riga yayi bayani yayi godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kama wannan rana mai albarka rana da aka daura auren shi dan uwa alarama Musa ah, muna godewa Allah da wannan ni'ima da imana malam ya yi ya kaddamar da shi babban ango ransa ya daɗe da cewa ya hakan gaske ne gaske ne lalle shi babban ango ramma ne kwarai da gaske ana shahid ya hada ce alkur'ani kwarai da gaske hmm. zan iya cewa na daga cikin mutanen da shi alarama malam musa iya karatu a gurinsu kuma ina alfahari da hakan saboda ita babanmu allah ya ƙara mata lafiya ita ta ɗauke shi da kanta ta dauke shi da kanta ta sashi a mota ta je ta kai shi guri na akura yaron nan kowa ya san irin gatan da yake da shi a rayuwa da kuma irin kulawar da ya samu ta ɓangaren tarbiyya kuma da irin ƙaunar da ita mahaifiyarsa take masa yanzu haka daga cikin dalilan saboda ɗan auta ne tana son shi sosai amma tare da hakan nan da irin gatan da yake da shi ta ɗauke ta je ta kai shi gari na garin kura ƙauye garin sauro kuma ya haƙuri ya zauna ita ma kuma ta yi haƙuri wannan abin fil girmawa ne a gudina ne wani kana cewa ba shi ne farko ɗin ba a wani suka rigaye shi daga cikin yaran bauchi kowa ya san waye riga shi to amma da fi alal haƙiƙa wannan ɗin wato in ka kala za ga cewa ɗin akwai birgewa a ciki kuma akwai wato ɗaukar mahimmanci sosai ga shi alƙur'ani ɗin a gurin ita babu tamu allah ya ƙara mata lafiya to almuhim dai hakika hafizi ne kwarai da gaske hadisi alqur'ani ah, malam ya ce a bashi shawarwari game da alkur'ani ina jin yana nufin a bayi shawarwari ta inda idan ya bi shawarwari din insha Allah haddan alkur'ani za ta zauna kun san ni gardi ne ni ba malami ba ne gardi ne fadai da gaske yawwa ah, saboda haka ina jin da zan iya bashi wata shawara wacce in ya bi ta insha Allah alqur'ani zai zauna insha Allah kwarai da gaske da kuma cikin ikon Allah gashi ma ah, ma Allah ya kawo shi to fi'ilan shi alarma Musa lalle yana buƙatar ba da shawara game da wato inda zai mu'amala wa ƙur'ani ta fuskar muraja'a ta bi da yanzu rayuwa ta riga rayuwarsa za ta canja kuma in ce ta riga ta canja zai tahi daga wata marhala ta rayuwa ya kuma wata amma da musa ka ji tsoron allah allah subhanahu wa ta'ala ya yassare maka hadda alkur'ani alkur'anin nan kowa ya san alkur'ani ba bukatan sai an faɗi mai alkur'ani ɗazu ɗan uwa malam usman Giyade ya yi mana tunatarwa mai shiga jiki game da alkur'ani Ah, ta inda yake faɗa kuma abin da ya faɗa dama kowa ya san cewa alkur'ani huwa kitabun mubarak littafi ne mai albarka kuma ah, duk ya yi abotaka da abin da yake mai albarka shi ma zai albarka to saboda haka malam musa ka ji tsoron allah wannan baiwa da allah subhanahu wa ta'ala yi maka ta hadda alkur'ani lalle dole ka kula da ita ka kula da ita kwarai da gaske ah, ina ganin yan uwa duk wata shawara da za a ba mutum game da haddin alƙur'aninsa ta zauna duk wani kewaye-kewaye da za a yi za a dawo ne kan shawarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar ta ta'ahadul qur'an duk wani duk wasu dabaru za ga ana ta rubuta littafai na ya za a yi mutum ya murajan ƙura duka inda aka tafi aka dawo nan za a dawo dole shi ne ba wani abu bane shi alƙur'anin nan kawai abin da yake bukata shi ne yi kawai kawai ka rinka yi shi ne kawai magana wa in kana cewa yi din yana bukatar tsari yana bukatar mai hutto za ka ga idan ka tambayi mutum ka ce ya kake murajan ƙura sai ya ce ina yi kawai haka zai ce da kai to ina yi wato akwai nau'i na yaudara sai dai ka ce ina yin kaza saboda idan ka ce ina yi za ka iya yin izo biyu a rana za ka iya yin izo biyar za ka iya yin izo goma za ka iya yi sama da haka wata ma ba za ka yi ba kuma ina jin malamanmu suna faɗa cewa mafi alkhairin abu shine abin da aka dawwama a kansa ko da kaɗan ne saboda haka malam musa shawara da nake baka shine lallai tunda yanzu rayuwa ka ta canja daga wata marhala zuwa wata marhala to dole ne yanzu ka zauna ka nutsu ka tattauna da kai da ranka ka kalli zuru ɗinka na rayuwa a matsayinka na mai gida yanzu ka zama mai gida ka kalli zuruf ɗinka ka nema wa alƙur'ani lokaci dole ka samu wasu awanni a rana ka sa musu suna sunansu a wannan murajin alkur'ani kai ne kasan irin lokacin da ya dace da haka misali za ka iya sa lokacin misali bayan salar asuba saboda ina ga wani lokacin kusan shine lokacin da idan kaga an zo na yau mutum to ba lafiya amma dai ala kulli dole ne ka ware wani lokaci na musamman saboda muraji'an wannan alkur'ani in kana so wannan ni'ima ta alkur'ani da Allah ima inda dai kana son ta zauna muraja'a ana yin muraja'a da musuhafi ana budewa ana karantawa ana yin kuma muraja'a ghaibiyan da ka to dukkanin malaman alkur'ani sun ittifaki akan cewa shi yin karatu kana budewa ya fi lada fi'ilin ya fi lada saboda me bakin bakinka zai karanta kuma idan ka zai kalla ya fi lada kwarai da gaske kaga kaga lada ne guda nawa guda biyu amma karatun da ya fi wato sa hadda ta yi ta zama matina ta yi karfi shine yin karatu da ka saboda me saboda istihdar saboda me istihdar da abin da kake karanta shi daga to kwakwalwanka tana mai tana kallo abubuwan da kake karantawa to wannan shine yasa yin murajan alkur'ani ba tare da kallon alkur'anin ba ya fi sa hadda ta zauna saboda haka ya dan uwa alaramma malam musa lalle dole ne ka samu wasu awanni ka ware su saboda murajan me murajan alkur'ani kuma lalle ya zamanto muraja ne ya zamanto bil ghaib ya zamanto bil ghaib kuma dole ya zamanto kana da khutta yawmiyya kada ka ce ina yi ina yin kaza ba dole ne misali ka ce kullum sai kai izu 30 ko ka izu 20 ko ka yi soka guda bala ba za ka iya ba idan idan ma ka fara za ka dina ka tsaya ka kalli rayuwarka ka kalli menene zuruf ɗinka na rana ka ga cewa awa nawa za ka iya ba murajan alkur'ani ba tare da ka takurawa kanka ba amma da lalle ka sani cewa shi duk abin da ka ware kace za ka rinka yi to ya zaman to ka dawwama a kansa kullum ka rinka yi in dai za ka haka insha Allah to Allah subhanahu wataala zai taimake ka kuma haddan ka za ta me za ta zauna ah, amma abin da nake nufi cewa ka samu wani eh, adad muayyan adad muayyan din nan in so samu ne kada ya kasa da izu bakwai kada ya kasa da nawa da izu bakwai kaga idan idan ya zama izu bakwai to alal aqalla insha Allah duk bayan kwana goma za ka yi sauka daya insha Allah kaga idan aka lissafa duk wata ɗaya za ka yi sauka sau nawa so uku wani aqalli shi aqalli ma yakun idan aka samu in yi kasa da haka to gaskiya za a iya samun damuwa za a iya samun damuwa to ah, almuhim dai ah, malam Musa ne maka nasiha ka ji tsoron Allah wannan baiwa da Allah subhanahu wa ta'ala yi maka ta hadda alkur'ani lalle ka kula da ita sosai kada ka yadda wato wasu zuruf na rayuwa su zo su sa haddan nan taka ta zube ko ta yi rauni ina ga idan kai haka kai asara da ba za ka taba yin asara irin ta ba saboda haka malam Musa ka ji tsoron Allah fi'ilan Allah subhanahu wa ta'ala ya maka baiwa ya baka hadda alkur'ani wato saboda haka lalle ka tsaya ka riƙe ta da gaske Allah subhanahu wa ta'ala ima albarka Allah ubangiji Allah ya ma albarka wannan ni'ima da ka samu ta aure Allah ubangiji Allah ya sa albarka a ciki duk irin albarkar da Allah yake sa a cikin aure Allah ya sa a wannan Allah ya sa a wannan aure naka wa salamu alaikum wa rahmatullah